da yake gabatar da makala a jami'ar ibadan da ke jihar oyo yayin wani taro sarkin na kano ya ce bisa al'akari da alkalma da ƙididdiga game da yanayin tattalin arzikin duniya a yanzu an yi hasashen cewa najeriya da ƙasar demokuraɗiyyar congo ne za su ɗauki nauyin kashe arba'in cikin ɗari na matalautan duniya ya ce wata ƙididdiga daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa a cikin waɗannan shekaru kashi tamanin cikin ɗari na adadin masu fama da fatara na duniya za su kasance a nahiyar Afirka ne kuma rabin su za su kasance 'yan Najeriya da demokradiyyar Kwango ne. Har ila yau Najeriya ce za ta ɗauki mafi yawa na wannan adadi. Dr. Abbaci Bako mai sharhi ne kan harkokin siyasa da tattalin arziki ya yi ƙarin haske game da wannan batu. abin da yasa aka faɗi haka na farko ba abin da ake cewa population policy a wayannan ƙasashe, mana babu maganar tsari na wato na iyali kamar yadda ƙasar china suka yi da wasu ƙasashe a duniya na biyu kuma babu kyakkyawan iya tafi da mulki da kuma saka ilimi akan mulkin da kuma hangen layin da duniya take bi na ci gaba sannan kuma na uku babu tsari na tattalin arziki na tattalin arziki wanda yake kasashen afirka din ma gaba ɗayansu idan muka yi la'akari tattalin arzikinsu ba sa ba da kashi biyu cikin ɗari na wato tafiyar karfin tattalin arziki a duniya duk da kasashe ne guda hamsin da hudu. Haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke cewa tattalin arzikin kasar ya haɓaka a baya-bayan nan, ko da yake 'yan kasar na cewa ba su gani a ƙasa ba har yanzu. To amma Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin masu kula da al'amura a Najeriya na cewa. Babban matsalar da wannan gwamnati samu mutumin girma shugaban kasa Buhari shine duk gwamnatin gaba ki daya babu wani masanin tattalin arziki da yake tukata misali wato kwamiti na koli na tattalin arziki na Najeriya wanda yake shugaban lauya ne mataimakin shugaban kasa haka ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren kasa lauya ne to da babu da a ga daidai domin babu masani akai shi isa kullun policy a rana ɗaya bankin Najeriya sai ya fitar maka da policy iri iri iri amma da akwai masana a ciki kuma irin wannan tsari in za a bawa masana su kalli wani abu ba a neman wanda ka sani ko wanda ka iya ko wanda kake so a'a abin da ake nema waye zai iya masa domin komai ko ya kai da son gwamnatin nan ko ya kai da kinta za ka san cewa eh matsalar ta babba shine ba masana tattalin arziki a ciki shi za ke samun policy daban-daban yau na daban gobe daban na jibi daban amma da akwai masana tattalin arziki a ciki to abubuwa dole za su canja. Sai dai da Abdati Bako ya fayyace matakan da hukumomi ya kamata su ɗauka game da wannan batu. Bisa hasashen majalisar ɗinkin duniya ana haifar yara kusan dubu ishirin da biyar a Najeriya kowace awa ishirin da hudu. Kana magana cewar nan da shekara ta dubu biyu da hamsin 'yan Najeriya za su zama miliyan ɗari hudu da wani abu. Kafin ƙarshen wannan ƙarnin kana magana 'yan Najeriya za su zama miliyan ɗari takwas kuma mu ne za mu zama na uku a yawan al'umma a duniya saboda haka in ba a yi shiri ba ba a yi tsari ba na yanda za a ɗauki nauyin al'ummar da za a haifa nan gaba to alhaƙiƙa abin da mai martaba sarki yake hasashe a kai to fa yana tafi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.